people should give testimony here. And okay, Mayor Maxima Culpa, they must tell us Ya kamata taron nan ya zama bigirin ambata laifi da neman gafara. In ji lauyan taron ƙasa Femi Falana a tsakiyar sauraron nazari kan jawabin buɗe taron da shugaba Jonathan ya gabatar a tsakiyar watan jiya. Those who contributed to the collapse with profound respect are here Waɗanda suka jefa Najeriya cikin mawuyacin halin nan fa na cikin ɗakin taron nan, don haka nake ganin kowa ya tashi ya faɗi taɓar gazar da ya tafka a baya don a samu bakin zaren gyara. Falana wanda ya kwatanta barayin biro wato manyan jami'an gwamnati da cewa illa su tafi 'yan fashi da makami ya kushe sako da gwamnatin Jonathan ke yi wajen yaƙi da cin hanci, inda ya ce 'yan kalilan ke kwashe dukiyar mafiya rinjaye. Falana ya yi guga zana ga yadda yake ganin bankin duniya da hukumar bada lamuni ta duniya na bautar da 'yan Najeriya da nuna ai ma ba a buƙatar samar da ayyuka don akwai guraben aiki wadatattu. Hakanan ma ba buƙatar samar da ilimi don 'yan Najeriya wai ba jahilai ba ne. Jawabin na Falana ya shigi wakilan taron da suka yi shiru kamar ruwa ya cinye su. Dr. Haruna Yarima wakilin taron ne daga jihar Borno. Yau yau mutane da suke nan su ne suka rusa ƙasar nan, su ne suka sace kudin ƙasar nan, su ne mahalukin hada duk abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan a yanzu sun saci kuɗi tsofaffin gwamnoni ne tsofaffin 'yan majalisa ne duk wahalar da ake ciki a najeriya din nan a yau wato yawa su suna cikin wannan a taron ban ga yadda za a yi cewar wayannan mutane da suke nan za su kawo maslaha ga ƙasar nan ba a gwada dai a gani wato da dokta kana gade za a yi taro ne kawai a gaggaisa a karbi allowance kawai a yi gaba eh kwarai kuwa a gaskiya haka din za a yi don mutanen najeriya sun san cewar kowane sati biyu ana bamu miliyan daya da dubu dari hudu da sittin kowa na karba mutane uku ne kawai ba su a su karba ba wayannan mutanen ma don suna da gida ne a abuja suna da inda za su zauna suna da inda za su ci abinci daya ma daga cikinsu zai iya biya kuɗin wannan conference din ma gaba daya da gwamnati ke bayarwa so a ƙarshe dai za a yi ta surutu ba wani abin da wannan taron za ta yi wanda majalisa ba za ta iya ta yi ba majalisar tarayya duk abinda za a iya a yi a nan majalisar tarayya za ta iya ta yi me ne sabo a ciki Taron dai zai ci gaba da jawabi daga tsohon gwamnan tsohuwar jihar Sokoto Usman Faruk, wanda ke ajin mazan jiya a taron da ke karfafa kamfe din haɗin kan Najeriya. Nasiru Adamu Hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.